Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni ce Zahra Aminu Fage wanda zan gabatar muku da shirin baki ɗayansa. sa. jama'a kamar dai yadda kuka sani wato a kowace ranar laraba shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau ma goma ga watan maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kalubalen mai takaba. namu zai karkata akalarsa ne akan ire-iren kalubalen da mai takaba ke fuskanta. A don haka ne wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu buɗe wa 'yan uwanmu mata layi domin su kira su ba da tasu gudunmawar akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. mu fara da filin tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zauren namu. To Binta, bismillah. Masu barkanmu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe. a yau muna tare da mata ne wanda zamu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'aurata mata da yawa a cikin arewacin najeriya na fuskantar kalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen su suka rasu kuma aka bar su da yayaye wasu waɗansu irin kalubale ne matan nan suke fuskanta kuma yaya rayuwa takan kasance musu bayan mazajen na sun mutu sun bar su a wannan zaure dai muna tare da malama hafsa da kuma malama binta wannan zaure namu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafe mu matsaloli waɗanda za mu warware wa kanmu kuma mu warware masu saurare malama ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki yau miji ya mutu ya baki kina fuskantar kalubale kala-kala tunaninki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta mm. ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mata an bakki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin bai wata uku ba ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kaba siran da kika haihu to kina ta yi to za ki ga wani abin idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a yi a sa maka ido mm-hmm. to yanzu ni malama abin da ma na ba a tunanin mm. wannan ba a fara tambaya yana da bashi ba a wannan tambayar mm. su dai bukatar su a tattaro mai ya bari a to kenan ɗaya daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali mace da ne gadon da miji ya bari shi ake fara dubawa ba mm. matsalolin da ku kuke ciki ba akwai abincin ci ku nawa suna cikin lafiya da waye eh. yaya da kowace aka mata mutuwa ko da irin mutuwa ne takan shiga mm. cikin wani yanayi yaya aka nan naso ki kika fito daga cikin wannan yanayi eh, wannan yanayi kan yanayi ne na tashin hankali mm, wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. dan gaskiya da ana sanin halin da mata ke shiga yau a ce mijinka ya mutu eh. wallahi wani abu ma ba za a yi maganan dukiya ba saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin hankali musamman idan mijin fari ne musamman idan mijin fari ne kuma ga wani tashin hankali wanda ke a kullum ba za ki kamantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba kike ga yaran ki babu wannan uba wanda ba su da wani wanda zai kwafe mishi su wannan gurbi na uba To wanda mu mun kasance yanzu kowa kan shi ya sani a dangin ma gaba daya rayuwar ma saboda abin da yasa na ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya ce eh. uwa ko za ta kuka za ta yi kaɗan ne so yanzu an kasance sai a da Allah yana faɗin maraya faɗin maraya faɗin maraya amma yanzu in an muke mutuwa ke uwan 'ya'ya ke aka bari da wani 'ya'ya wato shi ya ja muku kenan da ya tafi to kusan abun haka yake ne kusan haka yake nema ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo ƴaƴa eh. da addini ya faɗi eh. kukan ƴa mace zai zama da sauki to sai uwa ta zama ke kika haifa ke zaki lashi duk wani wahala da zaki yi ki san yadda zaki yaran nan za su rayu Ke zaki kuma ke ce za ake nema ki ɗebe musu kewa wanda ke ba za ki ɗebe musu wannan kewa wannan kewa ai ba ba a maye gurbin shi a iya maye gurbin shi amma yau da muna da kara kamar yadda da kuma yadda addini mu ya faɗi za a samu saukin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama na unguwan nan akwai wa'anda kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma shi sa kullun nake faɗin al'ada yanzu ana barinta al'amuran mu na yanzu ya bambanta da na da wanda da unguwa a unguwa ma idan aka mutu aka baki kina gama kukan nan na kwana bakwai mutanen unguwa su kawo miki agaji sai ke kwana arba'in ma ana ba da abinci a kai ga yan uwa mm. za ki ga ana kawo wani ma unguwa rayuwa ko kuka za ki ga ya ɗauki 'ya'yan wanda yanzu yan uwa ma yan uwan shi ne fa mm, na jini gudun shi gudun ƴaƴan su ke wato nauyin kowa yana gudu kowa nauyin yana gudu to idan mace kuma tana tana da kuruciya kuma ba wannan ya kenan eh to nan ne ma babban matsala yake mm. babban matsalar da muke fuskanta a idan dai gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara mm. in bakin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani mm. ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah ce ya ɗauko wasu tsumukarai a ce wai an kawo 'ya'yan eh sauran da 'ya'yan suka amfani da su gila ko ba 'ya'yan su ba mm. ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina gano ko almajirin gidan ki kila kila ya fi karfin wannan yadin a da za a ɗauko a ce miki wai gashi an ma da wane da wane da wane dinki ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba sai ba ruwansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwar shi za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa gado eh, da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar waɗannan ƙananan yara ya za a yi rayuwar su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a tumatar da su idan uban na da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samun ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi ya samu to su ma za su samu inganta rayuwar yaran dukuna inganta rayuwar su ba a wannan da kika ce inganta rayuwar ma sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaji wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar na masan hausawa mu kamar kin ga muna da abokanin zama mm. su yadda suke yin rayuwar sai ki ga mace ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda me saboda yadda suka shirya wa suka planin rayuwa tsakanin mata da miji zaki ga namiji mm. shi a duk yadda zai ya taimaka wa mace ta tashi wato ya gina matarsa da gina mata ya nuna mata rayuwa wanda ko da ba shi za ta tsaya awo shi sa nake ganin madan sukan fito su eh, je kasuwa ma'aikata ne su yi eh. mana suke yi kai baya eh, saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe fa akwai wani akwai akwai ran da mani ba mm-hmm. to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutaka kamar yanzu ka gurin aikin mu mm-hmm. akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan din salarin su tare suke suka akan din salarin haka nazo ake ciwo maganin abinci suna cire kuɗin abinci hmm. suna cire kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwanta na gobe ya canza saboda in ka taimaka ka taimaka wa hmm. ne to ki an kulle ki a gida baki san fari ba baki san baki ba yau a ce kwatsam miji ya mutu ta ina zaki fara to kuma shi zumunci ya fara wani irin rawa eh, zumunci gaskiya yanzu da ake mawa da zarar an mm. kai ka an watsa kasar nan mm. magana ta tsari kowa tashi tafi shi kowa tashi tafi wanda inda zaka tashi sai ka sha mamaki to haka yanzu rayuwar mu ya kasance saboda haka yanzu maza su da kokari suna taimakawa mata saboda baka san gobe ba saboda ke malama na ji bayanin mm. malam babu haushi bai yadda mata shi ta san sirrin shi ba sai dai dai. to wani ma za ki ga zai mutu ya bar wani dukiya da wani tattalin ban taba jin labarin shi ba a wani gari za ki same shi da garken shanu da yana da gidaje da abubuwa ba ki taba sanin labari ba sai bayan ya mutu in Allah ya sa wanda aka ba amana ne amana ne in ba haka ba shi ba shi dukiyar shi bayan wanda shi wani za ki same ta a kudanci wani za ki same ta a gabasa mm. wani za ki same shi a arewaci mm. ke baki sani ba kina tsakiya to sai wanda Allah ya duba ya sani wannan duran da aka ce ba ran mutum yawa kai ma baka sani kun baki samu masu imani dukiyar wani abu wani ma sai kiga kina nema a gurin shi dukiyar mijinki ce yake ce yanzu da ma ido ake ne a kuma kin je kamar ido ya ce maula kin je maula to kila kuɗin nan ma namijin ne. ake tuya to mazan kenan dai kamar wanda yanzu nan ta ce kabilu suka yi shiri suka yi shiri ba wai dan ma mutuwa ba dan dai kawai ko gobe me zai ta faru amma mun ba ya kai malama ina dawowa gare ki in baki hujjoji namijin malam bahaushe shi a tunanin shi fa ɗaya namijin da yake tunani ya zauna da mace ɗaya to to ta ya za a yi ke kike tunanin za ku haɗa account za ku haɗa account har ku gina gida tare kuma namijin bahaushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu mm. kuna nufin bakin ciki eh, kenan ana mm. yana cewa tana mun rashin mutunci tana mun rawar mm. kuma alhalin din rawar kan nan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka saboda kuɗin da da abin da ba ki ba zaki nema saboda yara ba wanda ya sani idan ya mutu ba wanda ya sani ke dai ke kike nema saboda dai wa'annan yaran kada ya shi sa duk ranar da ba namiji mu mata ke shiga cikin wani saboda ba a riga an kore ba a da nema ba an killace an yi waye da aka samu maraicin ya taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya lambi bayan shi da yake yi sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta nisa ba ga ci gaban tattaunawar. To akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu mm. in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Mm. na ɗaya saboda kila tausayin ya'yan nan ƙanana ne na mm. biyu kila tana da ciki wanda zai ɗauke su lokaci kafin ta rina ta yayi idan mutukar ta ce bari tana haihuwa mm. a dan fara waye bari ta aure shi ma al'umma za su fara maganganu mm. da ba mai ciyar da ita ina da ke take samu ta ciyar da kanta auren da za ta sake yi na kila zai dan bata wani dama mm. ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri mm. to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka ai bari yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya batta kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce lasse gida ne an dai gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar zucinka mm. iya kudin ka iya shagalin mm. to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ki ya ci banza ba idan akwai dan hali yau shi ya da gadon gidan nan mm. saboda haka shi kuma yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gidan ko ba zai taimaka miki ba dai mijinki ne wato kin ya wani amma kuma kike ce fa ne eh kike ce fa ne mana dama haka ne wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama ya fito da halayensa ya fito da halayensa idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne sai ya nemi hanya sai kurau wani kuma wallahi yana wato har da wa'annan kalubale muke fuskanta har da su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗu a hanya ya dinga ai wani auren wani ya tashi eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗa ya zo ya zama babba hmm. za a zo a ce ai dan dan uwanmu ne dan uwanmu ne dan uwanmu ne wala uwanmu ɗaya mu dai da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta ƙara aure bai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli ya gida ba burin shi ya aure mazan hausa ya ji daɗin rayuwa ya tara 'ya'ya mm. to idan kuma 'ya'yan nan sun balle sun fi ki sai a zo a ta zagin uwa a ta illata miki 'ya'ya da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe mm. idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce mai laifi idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi kawo mm. za a dinga dan wanmu ne wallahi ta uwan mu dai uwan mu dai da shi professor wani din da kuke ji ana faɗa ko sanatawa ne mm. sai kuma kokarin ma idan ya bar gadon a cinye a nuna miki ke ba komai ba to gadon wani sai a ce wai sumunin ta kaba ne za a ɗauka a baki su za su rike miki za su rike da ƴaƴan kenan to a lokacin ke baki iya rike gini eh ke baki iya zama da dukiya ba su ne suka iya zama da dukiya daga nan za a ci dukiyar sannan a rasa yadda aka yi da ita sai a dawo miki da ƴaƴan tun da an ci moriyarta su sai kake ci gaba da wahala da yara mm. yaran ki gaba mai zuwa ma irin ba ni kadai ba har ne sauraro zai so ya kara fahimtar wannan ah, wannan abin da kika kawo maganan kadan nan mm. wato in kika samu aka baki wai tumuni aka ce ko eh aka baki daki daidai iya abinda da shari'a ta ce shine na gina mm. gadan yaran ki ko sun kai goma in mm. ku kana da yaya kai biyar ma ai kana da hankali so su a lokacin tarbiyyar sa da yadda kika sai suka fara zama mutane mm. duk baki iya ba mm. lokacin da dukiya ta zo ne ke baki iya sarrafa ba ko dan saboda kina mace baki iya bane ne mm, akwai wani abin da yake shigowa akwai son zuciya akwai rashin tunani za ki ga wanda za a ce za a dauka a ba gado yan uwan shi fa duk sun san waye shi a hali eh me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama in ɗauki nama na in ce a ajiye mu kina ganin ajiyar nan za ta yiwu an ce da kyar to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai dinga yi wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba tausayin mu ya yi. sai ki ga wai makocin da kuka zauna da shi ba ku hada ko muna da karancin tausayi ya fi Shi marayan nan da Allah ya ya daura mishi wannan lalura ba shi daura maka Hakan Allah ne jarabce shi mm. wannan zama da maraya duk wanda ya duba maraya yake kokarin duba maraya talauci da yunwa ba zai same shi ba mm. amma mu sai muka wurga mu abin hannun maraya ne shine muke so wanda da an mutu mu kwashi dukiya to shi kuma wanda ya tara shi ya tafi ya bari eh to ai kai zaka yi tunanin ba zaka tafin bane shi sa kullum nake janyo hankalin mutanenmu su gane cewa mata na shiga wani hali na wahala yau aka ce mijinta ya mutu kuma halin ba zai zama mata ita kadai ba zai yi illa ga waɗannan 'ya'ya da aka basu a matsayi na marayu wanda za su suke yara sun watsi a duniya suke ga uwar ba za ta iya ba shi da wanda Allah ya daura ma aka ce yau mace ne da namiji za su duba shi sa Allah ya ce ina tausayin maraya ina tausayin maraya saboda maraya abin tausayi to sannan ita kuma uwan nan ba yau waɗannan yara suna ƙarƙashin ta kunta ba za ta iya ba za ki ga marayu yau ga su ki ga wani na dako wani na ga su nan a gari wani ma sanadin maraicin nan yake shiga wani rayuwa wanda rayuwar shi ya lalata ta gaba to yana neman abin da zai ci yana neman abin da zai ci uwata tashi tana nan ku bakwai ne takwas a ɗaki ɗaya hayan ma kullum ana kawo miki farmaki za a mm. kore ki in baki biya za a mm. kore tafi ta buga kuma ko ta koma gida ba karban ta za a tafi ta ma dai saboda nauyi saboda ƴaƴan nan kuma in ta koma uwar ta na da daki daya da tsufa ga tsufa ga ƴaƴa dole ki ta buga buga a rayuwa ki ta buga wata ma ki fita baki samu ba wani ma sai dai zo ba ƴaƴan hakuri yau kin ba yaro uyi gobe yaron nan bai kawo ya fita babu wanda zai gaya mishi ya ji fa saboda sanda yake bukatar ku ba ku tuba shi ba hmm. to shi kuma lokacin da zai tashi abin da ya ga dama babu wanda zai saurara mu wafa hmm, hmm, to shi yasa mace duk wanda aka bata da ƴaƴa take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen mu ku dunka tuna abin da Allah ya faɗi game da maraya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana masifa don yanzu kashe-kashen da ake da wa yawanci marayun su ke tashi su wanda aka kale aka sakar aka sake wa duniya mm, sai ya gani dan ya dau bindiga amma ya kashe mutum ba wani abu ba shi ma an bar shi a titi shi ma an bar shi daga nan kuma an bar shi a titi mm, to da wanda aka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurare mm. zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne dan lokacin da yake bukata a tausaya masa ba a tausaya ba koya mishi tausayi ba wanda ya mishi gashi to saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce to mutane kalubale gare ku sannan kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka sami rauni ce da irin waɗannan matsalolin da suka shiga kika ta ɗauki wata rayuwa daban saboda dai ta kawo ma marayinta mm. kowane hanya za ta shiga ke da hanya e za ta eh, kawo abu ciwo ƙananan yaran za ta shiga saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya mm. wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali an mutu an bar miki yawa ta da suke bukatar kulawa da neman za su yi aure yawa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ta ba islamiyya ba boko yaya ni na ga mace da in kika shiga ɗakin ta marayu gare ta ruwa yana zuba ita ce koma daga gefen can ki tsaya saboda ruwan nan da yake zuba ba ta da yadda ba ma yadda za a yi a gyara ba ta da yadda za ta yi ba ta da yadda za ta yi balle abinci babu magana to a kin ana ta abincin ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ci shi dole ne duk wani mai ya tashi yau tun dare kike tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jibi kuma shi ciki da kika gan shi a kullum ko me kika bai san babu ba shi ko me kika yara kuma yaro shi ba ruwan shi da shi maraya ne fa shi dai kawai ki ba shi abu yanda me uba zai zo ni mutane ma ban ji su gane kamar mutum yana da uba karkacin ne da kake hidiman iyalinka to ka duba wanda yau babu shi aka bar mace wannan nauyin mace macen kuma ba ta da shi wanda kuma ba a koya mata ma nema ba wanda ba a koya mata nema ba wanda ita ba ta san dama ita kullum tana da wani miji ya kawo sai kin ga wannan sai anan ne za ka gane cewa Allah ya hikima da ya ce a duba maraya a duba maraya so son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka masu sauraro har yanzu dai kuma muna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na kalubalen mai takaba. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami mu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana. Ok, suna nasu Sirajo Iftikar ina kiran ko daga Ansau karamar hukumar Kubo a jihar Kaduna. To Malam Sirajo yau shiri ne na mata zalla amma tun da ka kira mu menene ra'ayinka akan batun namu na yau? Eh, aiji nake ba kamar da ake shirin gaskiya. Saboda dan ma ba ku da lokacin yanzu gaskiya shi amma akwai kalubale kwarai da gaske da yake faruwa tsakanin masu cakaba Hello? Hello, muna jin ka, muna jin ka malam. Yawwa, to shi ne saboda akwai kalubale kure daga siya tsakanin masu ba kuma abin ya samu asali ne daga farkon zamantakewar iyali. Hello? Muna jin ka. Hello? Muna jin ka. Yawwa, zamantakewar iyali misali kila dangin mace ita ma ita ma kanta macen suna zama ne kawai tsakaninta da mijin haka kusan kallon hadarin kaji tsakaninta da dangin mijinta kenan. Yawwa. sai To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma mun samu daga jihar Taraba da wa muke magana. Uh, kuna magana da Oga Faris Karilamido. To Oga Faris eh, yau shiri ne na mata zalla kuma muna magana ne yau batun namu akan kalubalen mai kaba. in akwai yar uwa mace a kusa za ka iya bata waya domin ta bayyana mana ta bada ta ta gudunmawar. To, ya taimaka ba mace mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, da wa muke magana? Lo gwarar ma da ke garin Kalera Local Government Kaduna State. To, ka kirawo shiri na mata zalla amma menene eh, ra'ayinka? Ai, ai na mata ne ai. so muna jin ka menene ra'ayinka akan batun namu da yau. Ina jira ne ma mata na ma ni zan ba ku yi magana. Gaskiya ne to ai za ka iya kira mako mai zuwa rana ita yau. Wallahi a yanda nake ma ni na samu irin wannan muskilan da wannan mata take ta bayani a kan shi. ka ga miji ya rasu wai ka ga yan uwan miji duk sun taru sun akan dukiya sun kyala kawai ta da wahala mu muna jin daɗin wannan tattauna da kuke yi an gwara mara garin samina kalera local government babu loko huta lafiya ina da mace zan ba ta ta tofa bakin albarkacin bakin ta a cikin wannan to mako mai zuwa za ta iya za ta iya kira rana ita yau mun gode an ma yanzu kuma mun samu wani kira da wa muke magana na magana da mu daga Edo State to muna jin ka menene gudunmawar taka akan batun namu na yau gaskiya wannan kalubale ya yi wallahi yawancin ni a gani na yawancin matsalolin da ake samu a arewa akwai marayu da yawa waɗanda aka yi banza da su mm. wallahi ya kamata masu hannu da shuni da yawan su duka ɗauki mataki da matsalar ta yi yawa to mun gode da wannan kira naka daga jihar katsina da wa muke magana Assalamu alaikum. Wa alaikum Mai magana Hassan mai magana Hassan Dogo daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. To Malam Hassan muna jin ka. lallahi babu shakka yau kun tabo maudu'i mai matukan muhimmanci. An maka dubi yadda eh, mata suke fuskantar ƙalubale a lokacin da mazajen su suka rasu. gaskiyar magana ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya a shahar a yaƙi wannan matsalar domin sai kowane mai rai mamaci ne kai da kake ganin eh, ana irin wannan kuma kana jin daɗi to wata ran za ka mutu kuma an ba a sa'a ba iyalanka za su iya shiga cikin irin wannan abin da ake tattauna a kai ya kamata a ce ah, mu rika faɗakar da musamman mata saboda za ka ga mace ta mutu wannan mai gida ya rasu amma za ka ga mata yan uwan shi ko kannai ko wani lokaci ma har da mahaifiyar shi in ba a yi zaman daɗi da ita matar ba to za ka ga ta shiga tsangwama iri-iri har ta kai lokacin da ta gama ta kaba wani al'amari dai ya kamata magidanta a duba shi muna fatan ubangiji allah ta kawo mana mahita a kan wannan to mun gode malam hassan yanzu kuma sai daga jihar niger da wa muke magana muna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba to malam ibrahim mai wankin hula ka dai ji maudu'in namu na yau menene taka gudunmawar to masha Allah gudunmawa wannan mai magana na yanzu ya riga ya gama magana ta abin da ake so a faɗa riga ya faɗa daidai dai bayani game da ainihin waɗanda ake mutu ake ban musu ainihin gado matsayin amana a gunsu su su tsoron Allah a rika sa a fitar son zuciya a rayuwa mutum ya tuna kamar wannan ba wani da ya faɗa mutum ya tuna shi ba a kwana a tashi ba doron duniya zai fatta ne saboda haka ya kiyaye da haƙƙin waɗanda ke ƙarƙashin shi ya karin bayani da zai kira a kai. To mun gode da wannan kira naku. Mun gode da wannan kira naku a yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan kalubalen da mata ke fuskanta a bakin da muka gayyato a yau. To mun samu wani kira daga Kwantagora da wa muke magana? Salamu alaikum kina magana da Abdulhamid mai gyaran TV a sarawa Kwantagora. To Abdulhamid yau dai ka ji maudu'in namu menene mecece taka gudunmawar. Eto eh gaskiya babban gudunmawa na shine dai mu ji tsoron Allah. Domin gaskiya duk wata mata wadda maginta Allah ya marasuwa to wannan matan gaskiya abun tausaya ne musamman 'yan uwan miji Yadda suke da zarar dan uwansu Allah ya mai cikawa sai su zo su ba abun da ya dame su sai ya za a su samu dukiya su haye ba su la'akari da cewa ga ƙananan yara ƙananan yaran na wa'anda ba san koyi ba dole sai a To da alama mun rasa Malam Abdulhamidu ga daga jihar Taraba da wa muke magana. Kuna magana da Malam Cindo a kwana daga jihar Taraba. To Malam Cindo a gurguje menene taka gudunmuwar? To, tawa guduma abin da nake son yi magana a kai ko kuma in jawo hankalin masu irin wannan hali su tausaya ku duba halin da ake ciki a tuna za a ji a gamu da Allah kuma duk wanda ya ci amana ku yi nan marayu to tabbas ba karshen shi ba zai kyauwa shi da nake jan hankalin masu irin wannan to mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo karshen daukan wayoyinku masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa wato daniel brown Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.